بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمت الله ربا الشرين دبقي قوة شوال hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha biyar ga watan afrilu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowane mako na laraba muna karanta wannan littafi na tafsirin ƙwararren al'awim wallafar abul fida ismail ibn amr ibn kathir Allah ji kansa da rahama wanda muka kwana a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul isra za mu tashi فدن الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا عشان هكا أكوي واتو ساقونة أذية ta yadda muka wayi gari da rasuwar ɗaya daga cikin yaya wato ɗan uwa malam umar wanda ɗa ne ga mama ta kawo wadda ake ce mata hajiyan isa wanda tana zama a nan a bakin kofa wanda shi ne ɗanta guda ɗaya tilo namiji kuma shi shine autanta wanda za ku tuna kwanakin baya ma ta sashi addu'a saboda aiki da ya samu ko so ana shirin ma maganar aurensa domin ko aure bai ba kamar yadda ta faɗa shekararsa talatin da uku yau da shi da ɗan yar uwarsa ma ɗan uwan shi ne suka yi hatsari a kano suka rasu gaba ɗayansu so muna addu'a allah madaukin sarki ya ji kansa allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya haskaka makoncinsa ita kuma mama da ta wannan rashi muna addu'a Allah ya tashi zuciyarta ya ba ta ikon cin jarabawa Allah madaukakin sarki ya sanya idanunta da sauran 'ya'yanta da suka rage sauran mamatanmu duka muna addu'a Allah ya su gaba daya marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba kowa lafiya mu kuma Allah madaukin sarki ya kare mu da lafiya ya sa mu cika da imani har kullum ita mutuwa wa'azi ce da take zuwa kullum cin kana ji wata ran ana yi to sai a zo kanka kuma a ce kai ne ka tafi muna ji muna kallo wani lokaci a baya aka ce mana ita kanta ta zo ta sai hatsari to da yake ita ba mutuwa sai ba kuma kwananta na gaba gashi ta gama jinya ta dawo an cigabar karatu so haka yanzu na tabbatar da cewa inda ba dan Allah ya sa wannan rasuwa ba da tana zaune yanzu ake wannan karatu to haka fara yi wacce ke kuma ko ita ce in lokaci sai ku da an ce ta da to muna addu'a duka da ta'aziyya lokaci guda Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya kyautata ƙarshen mu sa'annan kuma ba mara isa ita ma ajiya mai muna Allah ya mata dawowa kuma ta dawo lafiya kuma ta sami gida lafiya kuma yadda take gaida kowa tana makuwa fatan alkhairi sai dai kamar ta ce ba za ta samu shigowa ba sai wani sati Allah ya sa muna rayu za ta shigo mu ce ai mai sauki ne Allah ya samu muna da rayuwa Allah ya nuna mana so waɗannan dai su ne Da abin da muke dauki da sunan sanarwa Allah madaukakin sarki ya mana jagora to fassarar kalmomin wannan sura ko in ce wannan aya na ba ni baki in ba kamar da kafin mu jika tafsiri inda da na'in ubangiji ta ara ce waje annan laila wan nahara ayatain mun sanya dare da yini su zamanto ayoyi ga halittun Allah gaba daya ma'ana dare aya ce yini ma aya ne to shikenan tunda duka su biyun ayoyi ne na Allah kuma haka Allah ya sanya su Allah madaukakin sarki ya sanya musu wasu ababe a tattare da su wasu ababe na ayoyi suna tattare da dare wasu kuma suna tattare da yini to shi ne sai Allah ta'ala da kansa sai ce fa mahauna ayatul layl sai muka shafe ayoyin dare ma'ana ba ana nufin an goge su gaba ɗaya bane ayoyin Allah da suke zamantowa cewa sai da daddare ake ganin sai Allah ya ɓoye su ko da duhun dare kawai babu su bane sannan waje Allah ayatan nahari mubsara sai muka sanya ayoyi na yini su kuma ana ganin su ayar da ake ganinta da rana yanzu kamar rana da muke kallanta muna kallanta baro-baro ga tanin kowa na gani an fahimta amma yanzu in muka daga ido muka kalli sama muna kallon tauraro eh muna kallon shi muna kallon wata me yasa ba ma kallon tauraro ba ma kallon wata saboda Allah ya ɓoye su ne su ne ayoyin dare ba kuma ba sa nan ba ne akwai wata yanzu haka a sama akwai tauraro a sama amma wannan ɓoye wanda Allah ya ce sai muka ɓoye shi cikin yini amma ana iya ganin ayoyi na cikin yini na cikin yini za mu yi kallon sahabil musakhar baina sama'i wal ard duka muna iya ganin su muna iya kallon gajimare duk muna iya ganin su so duk waɗannan ayoyin su ne Allah ya ce sai muka sanya su suka zamanto mubsiratan ana iya ganin su sabanin na dare su kuma sai aka ɓoye su ubangiji ta'ala ya ce litabtagu fadlan min rabbikum an yi muku haka ne don ku nemi falala daga wurin ubangijinku yaushe ne za ki fita ki je ki balaguro a daren ne ko a cikin yinin da wa'annan ayoyin in dare ya zo ya tafi sai ki gane gari ya waye an shiga yinin da za ki iya zuwa ki kasuwanci ki je makaranta ki je wurin nema da sauran abubuwan da mutum zai yi na harkokin yau da kullum a nema daga falalar ubangiji wani ya tafi aiki wani ya tafi gona wani ya tafi kaza baya ganin ma daga ciki wasu malamai suka ce an sa yin ne don a nemi falalar ubangiji a ciki sai Allah ce waje allan nahara ma'asha amma shi ko da daddaren nan sai ce wali ta'lamu Sini sinina wal hisab dan ma ku gane kuma adadin shekaru da kuma lissafi an haifuwa na rana kaza ga watan kaza idan dare na zuwa yini na tahowa yana bacewa ana tafiya yau da gobe sai a ce yau kwana kaza da haihuwar shi a ce yau watansa kaza yau shekaransa kaza yau kaza da shekara da kaza da kaza da kaza shikenan da haka ake ganewa ta hanyar lissafi na zuwan daren da yinin ya tafi ake iya gane lissafi na haihuwa ko na mutuwa ko na aure ko na mutuwar aure duk da waɗannan watannin ake lissafi da yini da dare ake lissafa su shi yasa lokacin da aka tambaye annabi dangane da wata Allah ta'ala ya tambaye yake bamu labari yas'alunaka anil ahilla Allah ce kul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj mawaqit lokuta da aka yi kaza aka yi kaza jet da ake kiyayewa ba kaza ya faru ga watan kaza an fahimta da kuma iya gane lokacin aikin haji watanni na zuwa suna shudewa ayi al-muharram ya kwanakin sai tafi ai safar ay rabi'in al-awwal rabi'i a thani aka hatsa sai ce wata sai a ce gashi an zo hajji. to duk ta hanyar zuwan wata da tsacewarsa da yini da dare ake iya gane wannan ubangiji ta'ala ya ce wa kulle shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi bayanin sa rarrabe shi daki daki a cikin tsari to waɗannan bayanai da na yanzu fassara ne kawai na ba na baki in baka manda abul fida yake cewa yamtannu Allah ala khalqihi bi ayatihi al ubangiji ta'ala yayi baiwa da falala ga halittunsa da ayoyinsa waɗanda suke masu girma faminha mukhalafatuhu bainal layli wan nahar na daga cikin abin da Allah ya na baiwa ga bayansa sassaba wannan ni'ima din tsakanin dare da yini an gane ko liyaskunu fil layli dan mutane su samu natsuwa su huta su je cikin gida su koma koma cikin dare su huta Shi ne liyaskunu fil layli don mutane su natsu su huta yanzu an fito da safe ana ta kija-kija ana ta kaiwa da kubawa ana neman halaliya ana aiki ana kaza jiki ya gaji an kosa an yi kaza an yi kaza idan dare ya yi sai kiga jiki yana bukatun ya huta wannan hutun da jiki ke bukata shine abin da Allah ya kawo hikimar zuwa da dare don ka je ka sanya ainihin wato a faɗarka a wurin da za ka huta ka samu natsuwa ka samu kwanciyar hankali ubangiji ta'ala haka ya tsara domin shi dan adam ba inji bane domin adam yau ko mashin da yana bukatan ya huta yana buƙatar a kashe shi yana bukata a kula da shi to haka jikin dan adam yake malam ya ce wa yantashiru fil nahari mutane kuma su yadu a cikin yini lil ma'aisha dan neman ababen rayuwa yawa wani ya tafi gona wani ya tafi kasuwa wani ya tafi wurin aiki kowa da irin sana'arsa wasu sana'o'i iri-iri wasu sana'o'in hannu wasu kuma sana'o'i ne waɗanda ba na hannu ba ga su nan dai iri-iri wal amal da aikace-aikace wal asar da tafiye-tafiye duk ana yi ne a cikin yini wal ya'lamu adadan ayyami don mutane su san adadin kwanaki, wal jam'u wa shuhur da ainihin wato juma ya kamata ya zama wal juma'i wa shuhur da juma'o'i idan aka ce juma'o'i ana nufin sati sati ko mako mako ana iya gane su ta hanyar dare da yini ko ba haka bane yawa a san su wa shuhur da kuma watanni wal awam da ma shekaru wa yarifu madayil ajali al madrubati sannan a san wato tafiyan kwanuka ko ajalin da aka kaddara aka faɗa eh aka ce lokaci kaza za a yi kaza shine ma'anar madruba an fahimta muka zo muka kulla ciniki da ke rana kaza ga watan kaza in Allah ya kai mu zan kawo miki kaza ko za ki kawo min kaza ko kin bani kaza lokaci kaza zan biya ki wannan jaddin ɗin da aka saka ya za a date ya zo sai dare ya zo ya tafi yini ya zo dare ya zo yini ya tafi a da gyara ka yau to sati ɗaya da magana saura kwana kaza da wannan alkawarin yau saura kwana kaza shikenan ina fata ana fahimta in kika dauki misalin wato ma'aikacin gwamnati da ake biyan sa albashi a ƙarshen wata ai an rubuta al'ajal ne al'ajal madruba ne a ce duk bayan kwana talatin ko kwana ashirin da biyar na ainihin wato wata na kwanakin aiki kaza za a biya shi albashinsa shi kenan kullum haka yake tafiya an buga wannan kwanan yana zuwa za ga in dai dare na tafiya yini na zuwa dare na tafiya yini na tafiya an Allah da sai an kai wannan lokacin sai ya ji haram kawai an biya shi albashinsa idan ma ya cinye albashin haka dole ya haƙura sai ya jira wani lokacin ya zage zuwa haka ne to ta hanyar waɗannan jujjuyawan dare da yini ake iya gane waɗannan lokuta da aka lissafa aka iyakance ba nan ba mamalan malam ya ce liddiyuni wanda aka kulla su don suka. wal da kuma ibadoji wal da kuma mu'amaloli wal ijarati da ababen da suke na aro ne abin da yake jinginoni da ake badawa haramun kaza ba na aro al'ariya kenan wa gairi zalika da makamantansu duk in an samu su duk to wai ba haushi ma ya ce rana ba ta karya ko sai dai waɗiya ta ji kunya a aure za a ce rana kaza ga watan kaza za a yi auren wance da wani shine ranar da aka zaba to insha allahu in dai ana kwana ana tashi dare da yini na zuwa suna sabawa to sai an fi wannan ranar da aka kada sai dai fa ranar ta zo kila wani a cikin su ya mutu in lokacin sa yayi amma in dai ana da rai da lafiya to ranar da aka ambata za ta zo da izinin Allah an fahimta kuma shi wuyan abu kawai a sa masa lokaci da zaran an sa lokaci sai ke ga kawai lokaci yayi ko ba haka bane yanzu ga muka mun ba mu tafi hutun azumi ba kafin azumin aka dinga so azumi lokaci kara a gashi azumi ya zo ya tafi yanzu shawwal din nan yau 27 bakin kwanta kin tashi ne fa kawai shikenan to kuma idan Allah ya ara miki rayuwa wallahi zaki ganki wata rana kuma gashi a cikin wani azumin kina ci shi ma nan da nan ya zo yadda kika san jiya aka yi azumi haka zaki gani to haka al'amura suke so babu wani abin da Allah madaukakin sarki yake halitta a wannan rayuwa ta duniya a banza wanda bai da amfani duk abin da Allah ya halitta yana da amfani yana kuma da kima yana da manufar da ta sa Allah ya halicce shi ubangiji ta'ala saboda haka ne ma a wannan aya yace li tabtagu fadlan min rabbikum don ku nemi falala daga wurin ubangijin ku haifi mu'ayishikum a cikin rayuwarku wa asafirakum ko wa asfarikum da ainihin wato tafiye-tafiyen da kuke yi wani hau dalika da makamantansu asalin tafiye-tafiye da balaguro da ake kawai da yini ake yin su idan dare ya riske ki wannan ya kama ne kila gwargwadon nisan inda za ki baki kuma dare ya yi kika kwana a hanya an fahimta amma asalin shi ne yini a yi tafiye-tafiye da daddare kuma dan a huta Allah madauki sarki ya shiryar da mu ubangiji ya ce wali ta'alamu adada sinina wal hisab kuma don kusan adadin shekaru da kuma lissafi sun adadin lokacin shekara kaza da lokaci kaza a kuma lissafi kaza fa innahu law kana az-zamanu kulluhu nasqan wahidan wa usluban mutatawiyan lama arafa shay'un min zalik inda a ce yadda Allah ya tsara rayuwar duniya ta kasance shi zamani kullun a tsaye kawai ba dare ba rana ya za a gane abu ya za a bambance eh amma sai aka ware akwai wasu awanni sunan su yini akwai wasu awanni sunan su dare kuma idan suka faru to wannan yinin na yau ya wuce wannan yinin na gobe ne na rana kaza ne a haka Allah ya tsara dan a bambance dan Allah bai yi abin ya zama kawai kullun yini ɗaya bane kamar ranar tashin alkiyama ranar alkiyama yini ɗaya ne ita da an tashi kawai shikenan za a kammala kan aljanna duk mu shige aljanna yan wuta kuma suna can suna wuta shikenan kuma hisabi Allah zai yi dama shi asrarul hasibina ne shi malamai suka ce duka zuwa hanzi an gama hisabi amma waye wanda gari zuwa hanzi wallahi an gama hisabi yan aljanna mana aljanna yan wuta suna wuta misali amma in dai ba rana ta alkiyama ba da za a yi hisabi to wannan ranaku da muka sani na duniya ba ɗaya suke ba Allah ya ware su wata tana da farko tana da ƙarshe shi sa ko a farkon aya yace mun sanya allai da wannan har akwai yini akwai dare ko ba haka bane ko kalli abin da yake wani sabani mai ban kai mai ban sha'awa da malamai suka yi dangane da fifiko na daraja da falalar da ke tsakanin shin daren lailatul qadar ne ya fi falala ko ko yinin arfa malamai suka tattauna suka ƙara wa juna ilimi wasu suka ce lallai daren lailatul qadar shine yafi yafi falala komai yafi daraja duk duniya aka suka ce saboda a ciki aka saukar da qur'ani kuma a watan ramadana yake bayan watan ramadana kuma a goman karshe kuma Allah ya ce ya fi dare dubu duk falala ne da wannan daren yake da shi kaga shi akwai wani abu sunan shi dare da har ga wani kima ga wata falala da kici wasu kuma suka ja daga suka yi tutsu suka ce na ai wannan da rana ta arfa ita ce wannan yinin ta falala domin yinin arfa ta zo cikin kwanaki goma da suka fi kowane falala daraja a duk duniya a wurin Allah yinin goma da suka fi soyuwa a wurin Allah a ibada a cikinsa a wurin Allah babu wanda ya kai waɗannan yinnai goma na farkon watan hajji. ma min ayyamin amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyam al-ashr a cikin wannan kwanaki goma sannan a watan zulhajji kuma yana cikin ashhurul hurum watanni hudun nan masu alfarma da Allah ya ce inna iddatal shuhuri inda la isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum akwai zulhajji a ciki kuma a ciki kwanaki goma suke kuma sannan wannan arban tana ciki Allah da kansa yake sakkowa ya yanta bayansa ya gafarta musu ko ba a taba samu ranar da kidan ke kuka da nadama irin wannan ranar ba kai yinin arfa ta fi suka ce su ma ba su yadda ba kuma har sai da Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa ya ce wal fajri wa layalin ashir kuma ai su ake nufi idan kwanaki goma na farkon zulhajji kowanne fa suka kawo hujjoji da ma wasu abubuwan da ba ambata ba a ƙarshe dai suka zo suka samu mahada aka yi ittifaqi da shi in dai ana maganan yinnai ne yini to babu yinin da ya kai yinin arfa falala da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala duk duniya yini kawai kwaya daya ko da ko yinnai ne na kwanaki goma karshen ramadana ba su kai wannan yinnan na farkon goma na zulhajji ba amma sai suka ce idan ko dare ake magana to babu dare wanda yake da falala da daraja sama da daren lailatul qadari da wannan darare na cikin watan ramadana wanda ko da ko dararen farkon goma zulhajji ne su ko ba su ce wannan dararen ba su ba kun ga sai ya zama zuwa ramadana ta ciri darare ita kuma zulhajji ta ciri nai. A ashe akwai dare akwai yini akwai kuma bambanci kun gani to haka Allah yake al'amarinsa to amma duk da haka sai an samu wata rana kuma wadda ita ce afdalu ayyamid Yin nai na duniya gaba ɗaya kwata akwai wata yini wadda ta fi falala ta fi daraja guda ɗaya wanne ne wannan dara ai wanne ne wannan yinin shi ne yini na ranar babban sallah ranar babban sallah da kai ne shi ne yawon hajjin akbar babu rana irin ta a duk duniya ranar da addinin musulunci ya cika ranar da Allah ya yarda shi ne addini ranar da Allah ya barranta daga mushrikai rana kaza rana kaza ga sanar ga so babu yini mai falala mai daraja shi ne afdal ayyamin duniya ran babban sallah amma da yawa daga cikin musulmi ba su ma gano wannan falala ranar ba ai ta matsaloli ai ta abubuwa a ranar sallah ranar babban sallah da kuke ganin ta afdal ayyamin duniya kenan to saboda haka haka Allah yake tsararsa so wayannan abubuwan duka da suke ta maimaita mana suke ta zuwa suke maimaituwa da Allah wai ya sa su zama a jere guda ɗaya dare ɗaya ko yini da ya za a iya gane su eh idan aka samu ɗan shekara ɗari da tijo ko tsoho da tsohuwa ɗan shekara casa'in mata da miji babu wai a mu a lokacinku yaushe ma kunna ko kai aure sai ce yau muka yi aure yau zai ce a samu yaro kuma ɗan shekara goma sha bakwai sha takwas shi ma sai aure yau shekara aure zai ce yau ne aure kuma shekarar ta kaza da aura duk a yau ake yau ba ta karewa kun ga abin ba tsari amma sai Allah ya tsara akwai daren ta yadda yau da gobe tana tafiya yinin na zuwa shi ma to sai ku ga kamar yadda a waccan aya ce yatlubuhu hafisan ko ba ka bane suna yana neman sa da gaggawa wa shamsu wal qamara wan nujum musakharatin bi amrihi sai a wayi gari wannan dattijan da za a tambaye shi ko tsohon nan zai ce a lokacinmu yau shekara kaza kenan sai ku zo wasu shekaru masu yawa wanda ya dace da irin su shi ma wannan dan matashin sai ga ya faɗa abin da ya dace da su yau da gobe ya kawo haka lokacin da ake zuwa a ɗauko amarya a amalanke a ɗauko amarya duk dai har yanzu ana yi ma a jaki a cikin amalanke a wasu wurare a wanda suke har yanzu misali amma lokacin da ake wa iyayenmu aure ba su ma san mazajen ba zai yi daidai da lokacin da yanzu da 'yan mata da samari sai sun gama soyewa tukunna sannan a zo a yi aure kun gaba zai taɓa zama daya baye ba dai ba ne ana ba da labarin wani tsoho da ya ce lokacin da ya aure a zamaninsu to shi da aka tambaya ma ya ce shi ne ɗan rakiyar ta gidan zaure biyu ne ita budurwa tana cikin gida daga bakin zauren ciki shi kuma saurayi yana zauren waje yawa shi kuma ɗan rakiyar yana tsakiya shi ne tafinta eh sai sauran ya ce ka ce ina gaishe ta sai ce ta ya ce ina gaishe ki ita ma sai ta amsa ta ce ni ma ina gaishe ki ni ma sai ce ta ce tana gaishe ka sai aka shiru ya ce saurayin kawai sai ya tsere ya kasa cewa komai ni kawai ke na biyu a so haka ake taɗi da kun gani ko ta magana mai kyau kwanakin baya duka na wasu bayan Allah kun san su ina ji kamar a hajiya saudi sani ne ina ji in bambanta ba ko ita ce mahaifiyar dattijo yauwa a ko dan da ya halarci wani wato taro da aka yi ko walima ne ko menene na manta abin da yake faɗa mun duka kwanan nan ne ba a dade ba sosai na manta munasabar da ta sama yake faɗa mun sai ko walimar su ne da mahaifin na cika wani shekaru 40 da ko biyar ko da haka da auren su shine ake cewa wai da ta zo bayani hannunta da take dafawa sai da hannunta ya ciwo me yasa hannunta ya ciwo in aka zo taɗi suna yin taɗi ne a tabar makkawa kuma kun san tabarmar kaba yadda take naɗewa idan aka buɗe ta in dai baka gefen tabarmar take zama ta wancan angul din na ƙarshe in ba ta sa hannun ta dubi ba to za ta naɗe ta koma <laughs> shi ma abokin da ya tashi magana sai zai so ai shi ma yadda hannunta ya zafi yake mata wannan ciwon duk sanda zai zai tadi to sai ta yi jinyar hannun saboda danne hannunta akan tabarman gaba shi ma haka yake dannewa ta wancan bangaren nan shi saurayin shi a tsakiya yake da abokin shi a can gefe ya danna ita kuma wannan tana can gefe haka ake tare amma ku kalle da rayuwa ta zama yanzu misali ne ka nake ba ku za ga duk waɗannan abubuwan duka da muke faɗa wallahi dare da yinin nan ne ya kawo har muke faɗin cewa a lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza an yi kaza inda Allah ya sa ya zama yini ɗaya ne kamar yadda malam yake faɗa a nan gurin to da abin ba zai tafi yadda ake so ba an fahimta shi yasa malam ya ce a nan gurin ko yace law kana az-zamanu kulluhu nasakhan wahidan wa usluban mutasawiyan lama arafa shay'un min lama urifa min zalik da ba za a san komai akan wannan ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al Allah yace ku bani labari idan da Allah zai sanya muku dare ya zama dindindin kullun cikin dare ake har zuwa ranar tashin alkiyama sab a ce bayin kullun a dare ake eh a ce Allah ya mana wannan man ilahun ghairullahi yatikum bi ilya'in wane ne banda Allah da zai kawo muku haske akwai a ce kullum a cikin dare ake ba wanda zai iya kawo wannan haske afala tasma'un shin ba ku ji ne ku yi aiki da abin da ake faɗa muku qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah sannan ku bani labari da Allah zai mai muku da yini ya zama kullun dukkan a cikin yini yake ake babu dare kwata kwata man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fihi wa kuke da shi bayan Allah wanda zai kawo muku dare da za rika hutawa a ciki waye zai kawo muku dare afala tubsirun shin ba za ku hankalta ku lura bane wa min rahmatihi Allah ce daga cikin rahamar sani ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi don ku samu natsuwa a cikinsa wali tabtagu fadlan min fadli don ku nema daga falalar Allah wala allakum tashkurun ko ku gode ma Allah subhanahu ta'ala ta hanyar aikata abinda Allah subhanahu ya yake so qala ta'ala ubangiji ta'ala malam ya ce wa ƙala ta'ala tabarakan labi ja'ala fi sama'i burujan sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya buruji a cikin samma a cikin sammai wato matakai matakai sune buruj jam'i da burj an gane ko Allah ya sanya su a cikin sama wa ja'ala fiha sirajan Allah ya sanya fitila a sama wa qamaran ya sanya kuma wata wanda yake muniran mai haskawa to lafazin siraj a wannan aya yana nufin wata a rana wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya dare da yini su zaman to khilfatan lafazin khilfa shine wani labun wani ma'ana an-naharu khalfa al-layl al-laylu khalfa an-nahar kullun suna bayan juna ne kawai wannan nabun wannan wannan nabun wannan kuma Allah ya yi haka ne liman arada an yadhakkara ga duk mutumin da yake so ya wa'azantu Eh, Au'ara da shukura ko kuma ya gode ma Allah wa ta'ala wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar Allah shi ke da ruwa da tsaki wajen jujjuyawan dare da yini wani lokaci shiga daren yayi tsawo ya zama gajere wani lokaci yinin ya zama gajere daren ya zama mai tsawo haka dai Allah ne ke yin haka wa ta'ala ubangiji yake cewa yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an Allah shi ne wanda yake juya ainihin wato yini a cikin dare ya juya dare a cikin yini wa sakhara shamsa wal qamar shine wanda ya horar da rana da wata kullun yajri li ajalin musamma kowane ɗaya cikin su yana tafiya ne a bisa wani ajali sananne ala huwa al-aziz al-ghaffar Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi mai yawan gafara wa qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa faliqul isbahi waja'ala al-layla sakaran Allah shine wanda yake fito da wayewar gari lafazin isbah shine gari ya waye a cikin duhun dare to shi ke fara kago wannan wayewar garin shi Allah subhanahu wata'ala sannan waja'ala al-layla sakaran shine wanda ya sanya dare ya zamanto natsuwa eh wash-shamsa wal-qamar da rana da wata husbanan su kuma alistafa suke tafiya eh alistafa suke a gididdige zalika taqdirul aziz alim wallahi wannan ƙaddarawa ne na mabuwayi mai ilimi shine Allah wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ayatul lahumul layl lalle daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai allai wato dare naslakhu minhu an-nahar wanda yake fitar da yini daga cikin daren lafazin ku asali shine fida a cire wani abu daga jikin wani kamar yadda ake fide dabba a raba ta da nama da fata to wannan shi ake cewa sal to yadda ake fitar da daren a cikin yinin ko yinin a cikin dare Allah ce naslaku minhu nahar shi yini muna fito da shi ne daga cikin dare fa idza hum muzlimun kawai sai kaga mutane sun shiga cikin duhu idan asali a duhu ake kawai sai Allah ya kawo mana hayini zarar ana so a ce a dauke wannan yinin kuma sai kaga duhun ya dawo haka kullun kullun ake cikin. Allah subhanahu wata'ala ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ita ko rana tana tafiya ne zuwa ga matabbatarta an gane ko zalika taqdirul azizul alim shi ma wannan kaddarawa ne na Allah mabuwayi mai ilimi innahu ta'ala ja'ala al-laila wan nahara ayatan ay alamatan yu'rafu biha Allah ya sanya dare ta zamanto wata alama da ake iya gane ta wa min adh wa dhuhur al-qamari fihi haka nan shi ma duhun dare na daga cikin alamar da ke ciki wato wata na nahari alama haka yini ma yana da alama wanda yake shine an-nur wa tulu'u ash-shamsi an-nayyira fihi wato da fito da rana take yi wacce take da tsananin haske so insha Allah sai mu dan tsaya daidai nan idan aka yi sallah sai mu daura daga inda muka tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum na'am bismillah wa salam ala rasulillah kamar yadda malai yake magana akan waɗannan alamomi da ayoyi guda biyu dare da yini yace alamar dare shine wata ta bayyana a cikin sa to alama ta ta yini kuwa shine a ga haske wa tulu'ush shams da fitowar rana annayyira fihi wacce take da tsananin haske yanzu a cikin wannan masallaci da muke babu inda aka kunna fitila don maga haske amma kuma muna kallon junanmu me yasa saboda akwai annur annayyira a waje wato rana mai haske da ta haska waje sakamakon haka ta haska cikin wannan masallaci an fahimta malam ya ce wa fawata bainan nurul kamari wa biya'ush shams Allah ya bambanta tsakanin haske na wata da kuma haske na rana rasa hada min hada da iya gane wannan daga wannan wato hasken dare na wata yana da bambanci da hasken yini da ke fitowa a cikin rana an gane wannan ko yanzu misali da daddare wannan haske shi mai sanyi ne ta yadda idan mutum ma bai kiyaye kanshi ba sai ya dauki lalura na rashin lafiya mara ta kama shi da makamantansu amma a cikin yini ko haskensa shi ko mai zafi ne rana kun ga sai Allah ya bambanta su shine ma'anar wafa wata bayna nurul qamari wa biya'ush shams an gane ko kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya rana ta zama mai haskawa wal qamara nuran ya sanya wata ya zamanto haske wa qaddarahu shima ya sanya wannan haske na wata ya zamanto manazil mana mataki mataki eh mataki mataki din nan shine kwanakin da yake yi idan aka ce yau ɗaya ga wata to larabawa suna da sunan da suke bashi wannan watan a haifi jinjirin wata gobe daya ma'ana gobe biyu ga wata da sunan shi jibi zata haka har watan ya kai sha uku sha hudu sha biyar shi ma da sunansa in ya koma sha shida ga wata da sunan shi in ya koma ashirin har ƙarshen wata yana da suna a larabawa sunaye ne da yawa gaskiya ba zan iya tuna ba amma na taɓa rubuta shi in ko koma tafsiri da muka yi ina ji na kamar surat yasin ne ina ji idan ban manta ba kuma tun wuraren 2016 ko 15 inda za ki iya samun wannan karatun na yi bayani mai tsawo akan wannan eh, amma kuma idan allah ya sa na iya tuno da wani abu a kai ah, kila zan iya faɗa mana amma lallai ina tunanin ina hasashen kamar wannan surar mai surat yasin nan ina fata ana fahimta so za ki ga kowace rana da sunarsa ma'ana kowane yini ɗaya da watan ya kwana yana da suna a wurin larabawa an fahimta to Allah ya sanya ya zamanto manazil hatta ina ƙarƙashin tafsirin ayar hatta ada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi la tudrika al qamara wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullu fi falakin yasbahun ina kin tsammanin surati yasin ne ko urjunil qadim din zai koma kamar wani busasshen kara wanda aka yi aka ainihin wato girbe Wata haka yake komawa almuhim dai ina so in nuna mana wato wani hikima ta Allah subhanahu wata'ala yadda ya sanya za a yi kudin wata har ya zo ya zama mai girma har kuma ya koma yana motsewa yana rage girmansa har ya zama ya koma dan karami kamar yadda ya zo tun farko a samu wani sabo shi ma da za a sake haihuwarsa a haka a haka dai kullum ake tafiya to ubangiji ta'ala shi wannan tsari duk me sa Allah ya wannan ya ce li ta'ala mu'adada sinini wal hisab dan kusan adadin shekaru da kuma lissafi ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah ya ce Allah bai halicci haka ba face dan gaskiya ba dan wasa Allah yayi yi wadan halitta ba ila qaulihi har zuwa fadin Allah ta'ala la ayatin liqaumin yattaqun lalle akwai ayoyi da abin lura ga mutane masu tsoron Allah kama qala ta'ala kamar da Allah a wani wuri ma yake cewa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayanka dangane da jinjirin wata Allah ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wato jinjirin watan nan ka gaya musu cewa lokuta ne na mutane da suke gane kwanaki da yinnai na yin wadansu al'amura da kuma lokacin aikin haji قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله فمحونا آية الليل عبد الله بن جريج yake cewa kashin wannan aya da Allah ya ce sai muka shafe ayar dare waja'alna ayatan nahara mawsira kuma sai muka sanya aya ta yini ta zama ana ganin ta a ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa zulmatul layl wa sudufatun nahari wato duhun dare kasam kawai sai a ga dare sai a ga yini yazo an fahimta yace abinda ake nufi a wannan aya kenan muna cikin duhun dare kawai sai a ga yini yazo an fita sallan asubahi a cikin duhu ba a ganin juna can kuma sai a fara ganin haske na fitowa kadan kadan kadan kadan kadan har a zo irin wannan abin da ake cewa galan sai ga kuma yini ya riga ya zo ya bayyana malam ya ce wa qala ibn juraijin an mujahidin ash-shamsu aya yace ita shamsu wato rana aya ce ta annaha ta cikin yini kamar ita ko wata ita ce ayatul layl ita ce ayar dare an gane wannan ko Allah ce kama hauna ayatan laili ce muka shafe ayar daren nan gurin sai yake cewa sawadul ladhi kamar ana duhun da ke cikin wato wata mun shafe shi وكذلك خلقه الله ta'ala, haka Allah ya halicce shi wa qala ibnu jurayj qala ibnu abbasin kana al-qamaru yadhi'u kama tadhi'u ash-shams da wata ta kasance tana haskawa kamar yadda rana take haskawa wal qamar ayatul layl ita wata ita ce ayat dare ash-shamsu ayatul nahar ita ko rana ita ce aya ta yini kuma hauna ayatul layli sai muka shafe ayar dare din wato as-sawadu alladhi fil qamar wannan duhun da ke cikin rana wata wa qad rawa abu ja'far bin jarir ibn jarir afwan min tsariƙin muta'addida wato ta hanyoyi da yawa cewa wanda kuma jayyida hanyoyi ne masu kyau annabin alkawa sa'ala amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa qala ya amirul mu'minina ma hadhihi ma hadhihi al-lakhqati allati fil qamar idan kika kalli wata kyau asalin yadda wata take aka zuƙo ta kuna kallanta za ki ga akwai wani irin abu kamar duhu duhu wani baki baki a jikinsa kamar wani gawayi gawayi ba haka wani haka wata ta jayi yace to wai menene wannan abin da nake ganin sa a cikin wata aka tambaya Ali ibn Abi Talib fa qala sai ce wai haka yace fitan ka amma taqra al-Qur'an shin ba karanta Qur'ani bane Allah yake cewa fa mahauna ayatal layli mun shafi ayat dare ai fa hadhihi mahawhu wannan shirye gogewa ai wa qala qatara kamar yana karfa magana cewa ita ma tana da duhu wata an fahimta goge ta da aka yi ya zamanto cewa wannan haske ya bayyana qala qatara imamu qatara yake cewa fi qawlihi fa mahawna ayatal layl yace kunna nuhaddithu anna mahawa ayatan layl sawadul qamar alladhi fihi ma'ana abinda muke fassara wannan aya shine wannan duhun da ke cikin wata shine abinda aka shafe ja'alna ayatan nahara mubsira mun sanya ayar dare ta zama ana gani ay muniratun atana hasawa wa khalaqa ash-shamsu anwa min al-qamari wa a'zam Allah ya halicci rana wato wani irin haske ne daga ainihin wata bal ya fi watan girma wato haske wa qala ibnu abi nujayh ibn abbas wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn qala laylan wa nahara كذلك خلقهم الله عز وجل ka Allah subhanahu ta’ala ya halicci dare da yini a matsayin ayoyi na Allah subhanahu ta’ala waɗanda suke tabbatarwa da cewa lallai akwai Allah subhanahu ta’ala mahaliccin kowa da komi kuma mai iko a kan komai abinda Allah ta'ala yake so dangane da waɗannan ayoyi nasa shine ne maɗauki izina ƙara kankancewa da shi ɗin ne Allah shine kuma mahalicci shi ya fi cancanta da abauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba Allah mu madaukakin sarki ya shirye mu